assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kamar yadda kuka sani kuke gani kuke je a wannan lokaci suna na abdul diwan angon da ba a daidai da bikin sa ba zan yi cewa eh, jiya ne da shekaran jiya ga mutane suka halarci na musamman da yan uwa na mawaka da makaɗa da kuma ɗan fim bikina da kuma masoyana na garin gari waɗanda wasu ma ban san su ba sannan kuma yana godiya da mutanen garuruwa masoyana da suka zo musamman irin na jama'ar jihar kano jama'ar jihar kaduna jama'ar jihar zamfara jama'ar zaria jama'ar fintuwa dukki katsina da sokoto da bauchi da sauran jama'ar sauran garuruwa gaskiya na farin ciki sosai a na cikin da ban taɓa yi rasa saboda na ji ga jama'ar da ban taɓa gani ba a wannan lokaci ina godiya allah saka da alheri allah ya mai da kowa gidansa lafiya allah kuma ya bani ikon halartar taron